Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Masarautar Jordan na marubuciya Ramlat Abdulrahman wacce kuka fi sani da Real mai wanda zai dinga zuwar muku daga tashar kundin Hausa Nobels. tare da ni da zan dinga gabatar muku Maman Al'amin. Sai waɗanda suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Sadiya Adam Batul Adam Hadizat Adam suka sadaukar da shi ga mahaifinsu. To Allah ya saka da alkhairi ya kuma cika mahaifa. A baya mun tsaya ne a inda ina jin Samin ya gama abin da zai yi bayan ya min sai da safe, ni kuma na baza karkari na a gurin. Banu Hashim wasa wa Amir Okshi wasu takardu Amir Abu Zarin cikin mugun ɓacin rai da fusata. yadda ki tebul ɗin gaban Amir Okshi ya ce, Baka isa na ni rawar gaban hansi ba, mu kabila ɗaya ce kuma manufarmu ɗaya ce sannan burin mu ɗaya ta yaya za ka kange komai dan zalunci ka hana wasu Raziya ta kawo takardunta ka ce ba za ka saka baki ba a kan me ita kaɗai ta rage a Ashraf bai kira danginsa amma ka hana ta samun kusanci da yaran? me nufinka ga takardu kuma dole a sa mata hannu ita ma don dukiyar ba naka kai kaɗai ba ne Mikewa Amir yayi ya tawo inda Amir Abu yake. Hannun shi ya kai zai taɓa Amir Abu Zarin cikin sauri ya ja da baya na nuna shi da ɗan yatsa ya ce, Macuci, baka da bakin gaya min komai, na san kai waye kuma dole a yi kashe mu raba. Ka duba jaridar can, don na kawo maka karkaman ka manta mu na bawa juna goyon baya maciyi amana. Yana gama gaya mishi haka ya juya tare da barin ofishin. Idan ran Amir Okshi ya yi dubu sai da suka ɓaci, fuskar shi ta yi tsabar ɓacin rai. na wani ƙarfe sai ga masu kula da shi sun shigo, nuna musu takardun ya suka tattara sannan suka zuba a kwandon shara suka fita. Wani irin rikici ne ya taso daga cikin ƙabilun Hashmiya, wanda ya ja hankalin sauran ƙabilu guda biyu suka zuba ido suna kallon yadda wasan zai kaya. Kuma abin takaici, Ba komai ya ja wannan rikicin ba sai dukiyar masarautar da suke watan darci. Ƙarshe dai wasu daga cikin familin Yasir su ne suka shiga al'amarin, inda aka daidaita ba tare da sanin Sultan Ashraf ba. Takardun da zai sa hannu na kalla suna kan wani tebul na daban, da ke Allah ya ɗaura min karambani. Zama ne a kujerar tebul ɗin na shiga ɗaukar takardun ina dubawa. A hankali na shiga duba abubuwan da takardun ya ƙunsa. Mamaki ne ya kama ni sakamakon ganin zunzurutun dalolin Amerikan da za su cire daga Mali. Jin motsi ya sa ni miƙewa na bar kicin na shige, ina hango shi ya fara sa musu hannu ko duba takardun bai yi ba. Mamaki ne ya kama ni, na fito daga kicin ɗin tsoro da fargaba da ke raina bai hana ni fitowa ba. Muryana na rawa jikina na ɓari na ce, Sultan, bai ɗauko ba kuma bai fasa abin da ya niyya ba. Na ci gaba da cewa, Allah ya baka mulki ne don ya gwada imaninka ba wai ka zama azalimi ba wannan sa hannun da kake yi ka duba me ya kun ɗago kan shi idanun shi sun yi jazar ita kanta fuskar shi ta yi ja ainun balle kuma a ce me a zuciyar shi ƙuramin ido ya yi sannan ya danna ɗan ƙararrawa sai da na ji ciki na ya murɗa shigowa suka yi idanuna cikin nashi bai janye ba ni ma kuma haka cikin ƙasa ƙasa da murya suka ce umarninka muke jira ku tafi da ita ta ji a jikinta ya ce idanun shi cikin nawa limce idanuna na cikin ƙarfin hali na ce me yasa ba za ka fahimce juyar da ni suka yi suka fitar da ni ci gaba yi da aikin shi wato idan akwai mugayen mutane bayan larabawa ne suna fita da ni suka wuce da ni wani ɗakin ruwa suna shigar da ni suka kifa kaina cikin ruwan sai da na yi minti uku zuwa hudu suka fidda kuka na saka ina jin numfashi da ƙyar Na ja numfashina kafin na daidaita, an sake tsumbula ni cikin ruwan. Har kusan minti biyar ban san yadda zan muku bayanin irin azabar da nake ji ba. Amma bari na muku misali da ƙwarewa. Idan ya wani ya ƙware da ruwa ya kuke gani yake ji balle ni da ake tsuma kaina a cikin ruwan. Bana jan iska sai ruwa zalla nake ja. Kusan minti ashirin suka ɗauka ana hora ni da ruwa. Na yi laushi na yi masifar gajiya. suna ciro ni suka jefa ni gefe guda ina sauke numfashi ga ƙwallar wahala da nake fiddawa bayan awa guda suka maida ni cikin gidan suka watsar a ƙasan kicin ɗin da sauri Samin ya zo inda nake ya ɗaga ni kuka na saka mishi kofi ya hada da sauri ya bani na sha ina kuka ganin yana juya ruwan kofi a cikin wani butar shan shayi ya jera kofuna biyu zai fita da shi ne maza na amsa dan haka kawai na ji ban yarda da kofi ɗin ba dan a madadin ya bani na cikin tukunyar a'a sai ya dafa mu wani a cikin wani tukunyar ga kuma wanda ya dafa already cikin siyasa na miƙe tare da cewa ba ni na kai mishi ba musu ya bani ina fita falon da gayya na saki tiran ya faɗa a ƙasa komai ya zube da gudu sami ya fito bai yi wata wata bai tsinka min mari daidai fitowar sultan ga kuma masu tsaron shi sun shigo sakamakon jin ƙarar fashewar abu cike da jin haushi ya kuma ɗaga hannu zai mare ni Ganiyu ya dakatar da shi kasa-kasa ya yi da murya ya ce, Kina da dangantaka da baƙaƙen aljanu ne? Yanzu aka dawo da ke daga ɗakin horo, amma har kin kuma wani laifin? Ke ko tsoron su Bai kai ƙarshe ba na tsinkawa samun mari duk suka zaro idanu, hatta Sultan ɗin mamaki ne kama shi, duk da a tsorace nake. Na ce, ba ni da lokacin ku, idan kun damu da abin da nake, wanda kuke kira da Sultan ya yi magana. Za su yi magana ya ɗaga musu hannu, takowa ya har inda muke kalle su ga baki ɗaya suka fita daga falon. Takowa ya gaba gabana, ɗago kai na yi na gani 'yar ƙarama a gaban shi. Tsaki ya yi min sannan ya bar falon, komawa na yi kicin ina shiga samin na finciko ni. Haɗa ni da bango tare da toshe min baki da hannun shi. Cikin zafin rai ya ce, ina ƙyale ki ne sabida ba kya cikin tsarina, wannan ɓarnar ya zama na ƙarshe da zaki min in ba haka ba zaki mutu dan ni an biya ni kuɗin aiki na ke da baki da rabo ki ta zama matsiyaciya saroro na ina kallon samin kenan zo zuwa ya kashe ɗan nana ban san lokacin da na ce masa sai dai in bana numfashi matukar ina raye sai dai ka mutu amma ba sultan ba yare da yasa ya ɗauke ka aiki ko dan wannan yarda ba za ka taɓa cutarsa ba shake min wuya ya cikin mugun ɓacin rai ya ce na lura Baki iyawa da harshen ki. zan baki mamaki. Daga haka bai kuma kula ni ba ya koma bakin aikin shi. Tun daga ranar na saka ido sosai akan abin da yake, ƙarshe idan ya yi girki kifarwa nake, Sultan ya sa a zane ni. Tafiya ta yi nisa inda na shiga rena kowa hankali musamman masu zane ni. Idan suka ɗauke ni za su cika umarninsu sai na yi tsagar na ce kun ga ni kar ku kai ni wancan ɗakin, wannan za ku kai ni. Ko sai an shigar da ni na ce gaskiya nan bai min ba can za ku mai da ni haka za su dawo da ni karshe dai sai an fasa hukunta ni saboda rainin hankalin da nake musu sam na manta da mutanen da suke bibiyar al'amarin ashraf kawai buri na na samu shiga jikin shi yau kwana uku kenan da bana ganin shi ta wani fuska na ji sauki tunda babu wanda zai sa a zane ni tunda na fahimci har samin bayanan nan take na ji hankali na bai kwanta ba tambayar da Niyu na ya ce min ai Sultan ya tafi da shi Germany kamar zarariya haka na koma burina na maidawa na na ɗanta gashi ya tafi da makashinsa Germany kofin kofi da Samin ya kawo ya ajiye a gaban Ashraf ya yi nisa a karanta jarida Ɗago kai yayi yana kallon kofin sannan ya juya ga Samin da yake tsaye sannan ya juya ya kalli kofin. Miƙewa ya fita can sai ga shirin game da 'yar magensa. Zama ya ɗauki kofin ya kai bakin ta lashi kofi ɗin. Ta sha kaɗan sannan ya kalli Samin da sauri ya ɗauki kofin yana jin haushin abin da ya faru. Yanzu ya fahimci wani abu, wato tsabar rashin yarda irin na Ashraf ko abincin kowa baya ci. Ya gwammace ya ajiye kayan zaki a ɗakin shi ya ta ci. Da ke shi ma ba mai yawan ciye-ciye ba ne don tun aka kai mishi hari sau biyu yake gudun cin abincin hannun kowa. Bayan wata uku, Middle East Club Wani haɗaɗɗen kulob ne da ke cikin garin Amman. Shiga gun sai yaran wane da wane. Kulob ya cika makilta matasan Larabawa da Turawa kai har da tsiraru. Gefe can Yarima Nu'aim ne zaune tare da 'yan matarsa, babban jikan Amir Okshi, ɗan Amir Marhun. Yana zuƙar shisha wata 'yar ƙabilar Banu Nazir ta zo wucewa ta bayan shi. Da ke ya yana tuwa da ita musamman shiga da ta yi wani ɗan miniskirt da farin sai wata baby top da ta ɗaura kana ganin ta kaga ma'aikaciya a cikin club ɗin ta zo wucewa ya kai mata duka akan abin zamanta juyawa ta cike da kunya dan yana kai mata duka mutanen gurin suka fasa ihu da suwa da ke larabawa sun fi yawa a cikin club ɗin bakin ciki yasa ta kife shi da mari shirugun ya ɗauka sakamakon marin da aka mishi ture 'yan matan da suka zagaye shi ya tunkare ta inda ya rufe ta da duka kamar mahaukaciya Ganin hakan 'yan ƙabilar da su ma suka rufa wa nu'aim Ba su ƙyale shi ba sai da suka kashe shi, sannan suka fita da gudu. Cikin kulob ɗin duk aka watse. Kafin ka ce mai har labari ya shiga cikin masarauta, Amir Okshi da Marhun sai Amir Uzaifa ƙanin Marhun suka je kulob ɗin. A nan suka samu gawar nu'aim a yashe kamar gawa mara galihu. Daga 'yan sanda sun iso da wuri ɗaukar gawar aka yi zuwa asibiti ana gama bincike aka basu. A daren suka kira Ashraf dole aka jinkirta yi wa gawar Nu'aim sallah. Karfe sha biyu na ranar Sultan ya iso sana aka sallaci gawar aka kai ta gidanta na gaskiya. Bayan sun dawo aka fito masa da fayil ɗin abin da ya faru. Matasan sun gudu sai yarinyar don haka an kamo yarinyar don har an yanke mata hukuncin kisa. Umarnin Sultan ake jira. Duk da ban san zai zo ba na gyara gidan tunda ya hana a bar ni na koma sashin bayi. Kuma dama kamar jiran shi suke kowa ya ɗauko cuwa-cuwarsa. Ya kawo Sultan ya sa mishi hannu. Banu Nazir. Zubewa a gaban Alexandra wani farin tsoho yana kuka sosai ya ce, Ya shugabana, Angela ita ce kaɗai ta rage min kuma matuƙar aka kashe ta ba ni da kowa a duniya. Asali ma yaron shi ya fara mata rashin ɗa'a. har ya kai da ya rufe ta da ruka Ba don su Thomas sun taimaka ba da gawarta za su kawo mu kuma babu yanda na iya. Shiru falon ya sai kuka tsohon ya yi. Miƙewa shugaba Alexandra ya fice daga falon ya nufi can masarautar. Ya je a kan su fahimci juna. Abin bakin ciki sam suka ƙi barin shi ya gana da Ashraf. Ƙarshe ya ya dawo da ɓacin wanda ya kuma tunsura zuciyar shi. Ga dole sai ya hamɓar da Sultan Ashraf. dan tsakani da Allah Amir shi ya nuna musu kabilanci, kuma idan ba ku manta ba tun shafin farko na faɗa muku yadda larabawa suke da nuna kabilanci. yaro Samin ni zan faɗa maka Ashraf yaro ne abin da ya yi ta kai da komowa kenan a ran shi bai ji haushin Samin kamar yadda yake jin haushin waccan baƙar fatar ba kallon kan shi ya yi a madubi girman jikin shi ya kalla da irin yadda Allah ya masa kira irin ta lafiyayyun maza matashi mai ji da ƙuruciyarsa wato Ashraf dogo ne matsagaicin jiki. Yana da dogon hanci wanda ya ƙara wa fuskar shi kyau sai idanun shi ‘yan daidai. Yana da cikar gashin gira sai kayataccen sajen da ya zagaye fuskar shi mai haɗe da gemu ɗan cas. Takaici ne ya tirriƙe shi bai san lokacin da ya kai madubin naushi ba har sai da komai ya tarwatse. Kalmar yaro ne yake yawo a kan shi babu wanda ya taɓa masa kallon yaro sai waccan baƙar fatar. Haka ya tarwa komai sannan ya danna wani karfe sai ga masu kula da shi sun shigo. Da fe yake da goshin sa yace ku ɗauko ta. Fita suka yi don cika umarninsa. Ina kwance sai ji ne an yi sama da ni. Kafin na wasake an ni a cikin fasassun kwalabe. Dan suna shiga ya musu nuni da cikin kwalbar dan haka suka cika umarninsa. Suna dire ni cikin kwalbar na saki kara da ihu ya ilahi. Fesa turaren shi ya sa kai ya fice a ɗakin kuka ne ya kwace min. Duk yadda na motsa kwalabe ke shigewa cikin ƙafana, na na ruɗe na kiɗime, gabaki ɗaya na yi da na sanin shigowa rayuwar shi. A gigice na yi ta taka kwalaben har na fita a cikinsu, na zube a gefe guda ina jawo ƙafafuna, ina dubawa manyan kwalabe da ƙananu da ƙyar na cire su, ga jinin da ke fita a ƙafar. Ban san iya adadin lokacin da na ɗauka ina cire kwalbar da kuka ba, ina gama cirewa na rarrafa na fice daga ɗakin. Ina fita na miƙe ina ɗankala ƙafata a ƙasa har na isa kicin. Banɗaki na shiga na zauna reshen tare da fashewa da kuka. Wanke ƙafar na yi na saka cikin ruwan zafi ga uban azabar da nake ji. Haka na gasa ƙafar. Ina na farkon kayana na fahimci an taɓa min side bag ɗin. Ina buɗewa na samu takarda a saman an yi rubutun haka. Za mu fidda ke daga masarautar ki tabbatar kin zuba mishi wannan gubar a cikin abin shan sa Baya kisa farat ɗaya zai baya kisa farar ta ɗaya sai ya gama cin jikin mutum hannuwa na biyu na ɗaura a kai na fashe da kuka tare da cewa na shiga uku na lalace miƙewa ne na ɗauki jaka na sakala na daidaita tsayuwata na shiga takawa a hankali saboda ciwo na cikin sanda na fara tafiya har na isa bakin falo ba a kashe ba da haske Saka hannuna ne na ja ƙofar abin mamaki a buɗe take. Ina zura kaina zan fita na ji motsi a bayana alamun an buɗe ƙofa. A sanne na juya Sultan a tsaye da kayan barci dogon wando da riga mai guntun hannu farare kal. Kala ɗaya za ka wa kayan ka san asalin auduga ne yana tsaye haɗe da hannun shi a ƙirji. Mujahida ce ta faɗo min a raina gashi ya zuba min ido ni ban fita ba ban kuma shiga ba. Lokaci ɗaya na shiga tattara inda ya bayyana a jikina musamman na ina kare su. Takowa ya fara yi, kallon shi na yi na inda nake yake zuwa. A hankali na shiga ja da baya, jikina na rawa, abin dariya yana zuwa ya fice daga falon. Ajiyar zuciya na sauke dole na koma na je na kwanta, ban ba a daren sai kusan asuba, barci ya ɗauke ni. Saukar ruwa na ji a kaina na miƙe firgigit na zauna, tafin ƙafana sun kumbura tam. Haka kawai nake jin na ɓata jikina don ina lissafin na, har da kusan sati ɗaya. Kallon modan da ya watsa min ruwa na cikin ya murya na ce, Kai ba ka da imani ne? Idan shi ya ba ku umarnin zalunci sai ku aikata, yanzu da ka watsa min ruwa meye ka? Iye, baƙar fata da maganar banza a cikin masarautar Larabawa? Ya ce min, cikin jin haushi na ce, Za ka iya son rubutun Alƙur'ani zuwa farin tawada? ƙuramin ido ya cike da mamaki bashikin shi buɗe ya ce lallai za ki wayi gari a Barzau. idan na wayi gari a can kai ka yi gadi da ke ɗaga murya nake kusan masu kula da lafiyar sultan sun ji mu kafin na karasa sun shigo a madadin su tambayi ba'asi sai suka shiga zane ni da gayya na fara ihu yana can ɗakin hutawar shi ya ji hayaniya Dan sun daina duka na ƙoƙari suke na yi shiru, sai ga Amir Okshi tare da ɗan shi Marhun da kuma Amir Abu-Zarin, tare da wata mace sun shigo gidan. Jin hayaniyar me yasa su lekowa kicin ɗin. Cikin ƙasa-ƙasa da muryar Amir Okshi ya rufe su da faɗa, har ya dakatar da su ni kuma aka kira likitan masarauta da nurse suka zo aka duba ni. Suka zo aka duba na sai da suka mun dress saboda akwai kwalabe. Ana game mun nurse ta riƙe ni muka koma can sashin bayi. Ranar da muka ga juna mun ci kuka babu zakiya. Kwana goma ne ina jinyar kafa a lokacin kuwa Azra ta zo ya kai sau goma a kan lallai ina warkewa na koma bakin aikina. Dan sabida jinya ta gashi karen da Sultan ke kiwo ya mutu. Dan kwana uku ana kai mishi abinci yana kin ci. Har dai ranar da yunwa ta buwaye shi, ana kai mishi abincin ya farawa mutane. Garin a san yadda za a yi da shi ya zarge kanshi a take ya sheƙa. Na yi imani da Allah sai Sultan ya azabtar da ni akan haka. Ina zaune na buga tagumi dare ya yi sai da sun tafi gun rawarsu. Ɗauke wuta kwan ɗakin mu yayi. Jakata na shiga laluba zan kunna torch din wayar da aka saka min. Na ji ƙarar buɗe kofa. Ɗago kaina ne don har waje ba ka gani haske sai duhu. Komawa ne da baya na hantsila ƙasan mu cikin sauri na shige ƙasan gadon. Ki fito aka ce min. Shiru ne na ɗauke numfashina amma ina, amma ina saukewa a hankali, koya aka san ina kasan gadon Saiji ji ne an finciko ne. Ihu na saka aka yi maza aka shafa min abu a hanci na ban kuma fahimtar komi ba. Alexandra, na faɗa maka, kar ku taɓa bari a nema masa baiwa in dai ba daga yankin nan ta fito ba nan gaba. Babu wanda ya isa raba laraba wannan da mulki, saboda shigowarta cikin su za ta ankarar da shi abin da yake ɓoye. Duk da ba kai ɗaya kake bibiyar shi ba, ina jiya maka ranar da zai fito zahirin sarkinsa. Dan Larabawa suna da kishin kansu balle kuma ɗan ƙabilarsu, kuma ba za ku taɓa cin nasarar kifar da shi ba. Sai dai ku addabi rayuwar shi. Ita kaɗai ce bata da mugun nufi a kan shi, ban sani ba ko ta zo, amma za ta zo ɗin. Sai dai kuma shi musulmin ƙwarai ne, babu ta inda za ku ƙuntata shi ba tare da Allah ya warware mishi ba. sai dai zan baka shawara ɗaya kar ku nuna sai kun hamɓar da shi mafi alkhairi ku nemi mafita buli an ce min an kawo baiwa 'yar yankin afirka ko ita ce Ɗagowa tsohon ya yi ɗiba ƙasa ya shiga zanawa a kan wani tire mai kama da kwalba. Ya jima sannan ya girgiza kai ya ce, Ban ga komai ba sai dai tabbas za ta zo kamar guguwar kaka, sai ta tafi da komai. Yana gama faɗa haka ya miƙe tare da barin gidan baki ɗaya. Bayan fitar bokon ya shiga sintiri a falon yana saƙa da warwara. Ƙarshe dai ya shige ɗakinsa yana nazarin ta inda zai addabi rayuwar Sultan Ashraf. To masu sauraro, a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni Maman Al'amin.